wanda yake kun ji tarihin rayuwarsa kun ji irin gwagwarmayin da ya sha wadda kuma abokin aiki ne namu domin shi ma yana irin wannan aiki namu na jarida ba zan cika ku da surutu ba bari mu bi salisu umar salinga mu ji karshen hirar da wakilanmu suka yi da shi ga tauraron namu tsakana da alunu mukan for all time sake kenan mukan yi mutunci na gaisuwa salinga ya aliya mu gaisa to wata rana na je wani location haka zan ɗauki amadu adamu na gudu ne ko mawaƙin nan mamuda na gudu zan kai shi abuja domin zai yi wani performance haka wanda sanadiyar kai shi abuja ne har aka ba shi kujerar maka sanadiyar shi zuwa maka kenan so sai na ga ali za su fita location to kafin ma in je in karasa sun ja mota sai na kira shi sai na ce mishi na zo amma na ga za ku fita location ubangiji Allah ya sa a sai ya ce amin a ah, can sai ya kara kira na waye ne sai na ce salinga ne ka san kalmar da ya ce kada ka ƙara kira na wato kana so a kama ni ko kana so a kama ni kwata-kwata sai ban ma gane ma magana shi ba you know sai nake ce ma mamudu na gudu nace what is wrong with this guy wani kira shi ma yana mishi fata alkhairi yana cewa wani na so a kama shi sai nace ni i have forgotten about this issue ma long wato issue din da na rabu da na abun nan amma look at what he's telling me yana so a kama shi kaza kaza kaza kaza kaza sai na to hell with rayuwa na ba annin shi yake ba haka rayuwar shi ba nuna yake ba yana harkar shi ina nawa so kowa na da inda yake shi giwa ne a wurin kawai shi tun lokacin sai na fuskanci cewa to wannan gayu they have something in mind against me as at that time kenan the same thing na zo ne sai Aisha Allah gafarta mata Aisha dan Kano dan ta kance mun producer Kaduna dan ni ne mutum na farko da na fara gayyatar ta a fim din Badiyan ba kamanta ba ni na fara gayyatar ta Kaduna ta fim a fim ina ta fara zuwa Kaduna don a lokacin ba ka manta ba in kai duk fim ɗin da kake in baka zo kaduna ba baka cika dan fim ba har allah allah yake in su biba su allin ne ma ko su waye in dai har baka zo kaduna fim ba to kai har gori ake kin taba zuwa ma kaduna fim ne ko ka ana ka taba zuwa kaduna kafin dan lokacin nan kaduna wani center ne na abun nan so sai aisha ta kira ni ta ce producer kaduna ce ya sai ce hmm baka nan amma allan ka na nan gurin wane wane kuma top star ne na Hausa fim garshen sai zagin ka yake wai ai kan hada baki da kai ka ga yau to rabo yana zagin su kaza kaza kaza amma na mishi kaca kaca to wannan magana ta gaya mun ban sani ba ko shine yasa har yau ni as far as concern ina yaban wannan dan wasan amma shi maybe he has something against me in his mind don ko ma haɗu sai dai assalamu alaikum wa alaikum salam ya wani shi kina ma wani ciki na ciki wani ko na manta da wannan issue din ma rabo yau ina rabon yake ai ba shi kuma hasafi ana nan ana ci gaba da hausafi so wannan kaga wannan shine wani abu da ba zan taɓa mantawa ba wanda ya faru tsakana da yan fim wanda yake akwai lack of understanding as far as tunani na ni akwai lack of understanding kaga ina aiki na ya kamata su ma su taimake ni in protect na aiki na kuma bani ni za in ga ya turo boye ya zaki yan fim domin sani danja ya zo muka preview duk abin da shi babu inda rabo ya zaki yan fim sai dai irin abubuwan da yake faruwa tsakanin shi da yan fim ya faɗa tunda ni ba zan yi da in gayyato wani zagi wani ba ba haka aikin talabijin ya abun nan ba so kaga ko ban dalilin zan sa in bar wani ya ce na gayyato mutum kuma a bige shi ba yau kawai dan misali kana faɗa da alunu sai na gayyato alunu mana program sai a ce mun an zo za a bige shi kana nufin zan yadda ai sai da karfi na ya kare ka gani ni na gwammace in rasa raina da in ce an bari an zagi ko an ci mutunci ko an bige kes din da na abin nan saboda Allah zai tambaye ni na gayyato wani me yasa ka bari aka ci mutunci a addinin mu kuma an haramta ma ka ci mutuncin musulmi dan uwanka ko kuma ba wanda ba da uwanka ba to wannan shine encounter dina da gaskiya har gobe ina tuna sai in ga har yanzu da sauranmu ba mu taka wani matsayin understanding ba to kusa da ƙarshe eh. wani irin kira za ka yi ga su 'yan uwanka 'yan fim to 'yan uwana 'yan fim um, alhamdulillah yanzu akwai equipment na zamani da aka ci gaba na wajen editing da softwares na ban mamaki so why not a ƙara expand nan brand din ƙasar nan muna cikin wani hali allah ne kaɗai zai fitar da mu to da za su zauna su kalli yadda ƙasar mu suke ciki a dai da irin fim ɗin ƙasa a mita ya suna har Allah ya kai shi wannan matsayi za su yi portraying irin cin amanan da ake yi na ƙasa ba wai mutum ɗaya ba mutum biyu no ya zama ana ta yi da shi za a canza kwakwallon mutane ana kallon fim fiye da tunaninka so now su ne ya kamata su taimaka malamai suna nasu a masallataiya. mutane suna nasu a wurare, to amma su ya kamata su mai da hankali su duba ƙasanmu za su iya cuto mu daga irin wannan halakar su duka portrayal din munanan halaye namun mu kanmu da kuma na mu kuma a nuna repercussion wato karshen mai zalunci karshen mai cin amana a yawaita yin films din irin wannan to wallahi ina tabbatar maka za a zo a samu sauki ni focus ina kenan ga yan film ba hana yin film ba a hana yin abin soyayya ba ba ƙarya bane amma kada a ce an yawaita yin soyayya soyayya no muna da problem a ƙasar nan namu na Najeriya kaga awar wani film da nake jin kishin kishin wai an hana shi ya fito ko an sayar da fim din ne right din fim din ne menene inda ni ne wallahi tallahi sai ya fito fim din nan ina sani yawa sai ya fito saboda an nuna abin da shugabanni baya suka yi ne ta me za za ka je ka sayar wannan Allah kaɗai sai irin talakawa da za a taimaka yan fim suna da muhimmanci wallahi amma sai dai su ne ko tsoro ne ko rashin sanin right ne a no amma duk abin da za ka yi ka taimaki al'umma ka taimaki ƙasanka you have every right to do that you have every right to do that ba wani rara gida fito ɓuro ka nuna halin da ake ciki mutane su hankalta kuma a yawar mu mutane kai tun da ana kallon fim ba ƙarya bane ni kira na da su kenan to shi kai tsohon acto ne yanzu nan idan ka dawo fim za ka taka rawa ba zan taka ba talbijin ya ɗauke ni kuma yanzu shekaru na ya ja duk da na sa akwai wanda suka girme ni a ciki amma kowa da irin yadda yake fuskantar abu ɗaya na yanzu su ma sun ɗauki ni kaga misali yanzu akwai abubuwan da ake a fim ni ba zan iya ba honestly speaking ba zan iya ba saboda mutane suna kallon da wani martaba da wani abin nan ana gaya maka wata matan matafi shugaba ta ce min salisu an ce kana fi inna lil da Allah ka tsaya harkar talabijin ɗinka to kaga akwai rashin fahimta har yanzu menene fi ba zan iya ba honestly to ku a zamanin ku an yi fim da waka hmm. ko kuma kun yi ko kun a a lokacin mu babu waƙoƙin nan sosai waƙoƙin nan sosai na isu me sunan shi ne Aisha ki yadda da ni babu wani raye-raye ba daga baya ne dai abubuwan nan suka shigo <laughs> ba wallahi babu <laughs> babu wannan amma ni na yi fim da waka guda daya amma ina regretting ba zan koyi maka ba wallahi ina regretting kuma Allah ya tabbike ni ma bai tasiri ba na yi fim da waka amma na yi mummunan da na sani a rayuwata wani fim kenan ba zan faɗa maka ba dan ka je ka nema ai ba ni bane ai masu kallo ne da kuma kai ne ma kai yake mara fim din amma ba zan faɗa ba kai da muke da kai kai ne ke man din fim din amma wallahi ba zan faɗa ba kai ka dauke ni ina waka me ko kai min nasiha ka ce kai ka bari to da karshe menene fatan ka da fim fatana da fim shine fim wani babban industry ne da zai iya gyara duniya kamar da na ce ne malamai suna nasu fim tunda mutane suna so to ku yi abin da ko da nan gaba za a kalubalance ku zai zama babu wani evidence za a kama ku da shi da laifin lalata tarbiyyar mutane ku tsaya ku duba me yake faruwa a ƙasa ku yawaita fim akan abin da ke faruwa a ƙasa masu cin amana ku bayyana su masu kaza ku tona musu asiri muna nan halan da muke yi a dinga nuna shi a fim wallahi before you know it mutane za su canza gashi ka ce fa wani su sanyi kuma an hana fim fitowa eh to ya zan amma ni ni da yau zan yi fim ko ba wanda ya na fim ita fito saboda ai na san dokan kasa na san right ina to ina da lauya yanzu producer nuna suke da lauya ga yamu in ka kirga yawanci ba su da lauyoyi amma ni na san dokan kasa daidai gurgudu zan yi fim wanda yake ba wanda ya sai hana saboda dokan kasa ta bani dama in kuma zan kuma zai fito ba zan ambaci suna ba ba zan kaza aifin shagube ne ake yi ka wuce gurin kai su ni ban san ma me yasa suke zama tsoro ba ku da tsoro wayan fim kuna da legal right wallahi tallahi don kasa za ba ku dama to a ƙarshe eh. ko za ka gaya ma masu kallon mu wani sirri ne yasa har yanzu ka ki tsufa salatu manzo sallallahu alaihi wasallam <laughs> Allah sai kuma ɗayan matana tana kula da ni sosai <laughs> eh. to mu wallahi shi ne <laughs> to salisu umar wato salinga sai mu ce muna godiya kwarai da gaske da wannan tarihi da muka ji naka a rukunan taurarinmu da kuma irin gurman da kasha sha har zuwa wannan lokaci muna fata allah ya ƙara haske a ci gaba da haskawa mu ma allah ya ƙara mana haske baki ɗaya